بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين <clears throat> أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى وأن أصبحي تلتنم تقوم قوما قوات رمضان وأن شكرا تدبو دير لهدو تلاتين دتقص kuma daidai da biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya za mu fara darasi na kimanin minti talatin a wannan masallaci domin bayani kan abin da ya shafi hukuncin hukuncen azumi lura da cewar na farko dai azumi rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar addinin musulunci mutum addinin musulunci baya tsayuwa ya zama na mutum ya tsaye da addinin musuluncinsa sai waɗannan rukuni guda biyar sun cika rukuni na farko shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tabbatarwa da cewar babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama manzoni na Allah subhanahu wa ta'ala sai rukuni na biyu shine iqamus sala tsayar da sallah sai rukuni na uku shine ita'uz zaka bayar da zakka sannan rukuni na hudu saumu ramadan azumin watan ramadan sai kuma rukuni na biyar hajju baitullahi haram mutum ya je aikin hajji waɗannan su ne rukunan musulunci guda biyar idan babu su to babu musuluncin mutum in babu ɗaya daga cikinsu muddin yana da sarari ya yi azumi ya yi burus ya ƙi yin azumi to lalle ilalla ya san cewar ya fita daga musulunci don bai kafa musuluncinsa ba mutum yana da sarari na ya yi zakka sai ya ƙi fitar da zakka ko yana da sararin zuwa aikin hajji ya ƙi zuwa aikin hajji to ga dama Allah ta'ala cewa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin waɗannan su ne rukunan addinin musulunci guda biyar kada mutum ya yi wasa da su kada mutum ya kwasa a gwiwa a kansu tabbatar da babu abin da ya taba mashi shaida kalmar shahadarsa hakan nan kada ya wasa da abin da ya shafi salloli a kan lokaci da kyakkyawan tsarki kada ya wasa lokacin zakka ya yi ya kifar da zakka ko ya yi dabara domin kauce ma zakka idan ya ga eh, shekarar zakka ta kusa sai ya kama waɗansu saye-saye na gaira babu babu dalili na gaira ba dalili dan dai yaga ga ya narkar da kuɗin ya ji cewar wani ba zai fitar da zakka ba da zai duk dabarori da ake dan a kauce ma zakka ko kuma wata ramadani ya yi ya ƙi yin azumi ko ya tattara iyalan shi gaba ɗaya su tafi turai hutu ko kuma ya ƙi fitar da zakka ko kuma ya ƙi zuwa aiki hajji waɗannan rukunan addinin musulunci rukunai ne guda biyar lallai ilalla mutum ya iya ƙoƙari ya ga ya tabbatar da su ya kokari ya ga ya tabbatar da su ubangiji subhanahu wata'ala ya sa kayi kalmar shahada dai kenan kana kokarin tsaye da sallah biyu kenan yanzu ga azumin watan ramadana an yi na da kai ga na bana ana yi da kai mana fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya sa a yi na baɗi da mu a yi na shekaru masu zuwa da mu haka yanzu sai mutum ya ga ya yi kokari alhamdulillah a ce ya samu ya fitar da zakka ya samu ya aikin hajji kaga ya haɗa rukuni guda biyar ya cika rukunan shi na musulunci in allah bai hore wa mutum zakka ba ko bai hore mashi zuwa aikin hajji ba iya abin da allah ya sauwaƙe mai shi kenan yi kuma ba za a tambaye shi don me ba amma mutum yana da zaman zuwa hajji ko yana da damar fitar da zakka ya ƙemi mai ya ƙi fitarwa to wannan lalle ilalla ya afka laifi to lura da cewar azumi rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci da kuma wata guda ubangiji subhanahu wata'ala ya ware domin yin azumi da bayanin hukunce-hukuncen ya sa muka samu muka ware littafi kamar da muka yi a shekaru da suka gabata mun karanta littafin risala wallafar ibn abi zaid al-qayrawani sannan bara mun karanta littafin muwatta na imam malik ibn anas kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi tunda azumin nan ake yi to lalle ilalla yana da kyau a ce mutum ya natsu ya san hukunce-hukuncensa kada ya zamana kuma ana yin azumi wani abin kuma daban ake galibi za a ga majalis da ake alhamdulillah ana kokari na tafsirin alkur'ani mai girma sai ga mutum in ba tafsir in ba tambaya aka yi ba to da wuya a ce ya yi magana kan azumi kuma gashi azumin ake ciki akwai matukar buƙatar ya zamana halin da ake ciki mutum ya san halin da yake ciki tunda azumi yake ciki to ya kamata ya san hukunce-hukuncen azumi ka duba ga masu zuwa aikin hajji wasu sun fara bita tun tun kafin ramadana wasu tun farko farkon ramadana suna ta zuwa bita na zuwa aikin hajji domin kada ya je aikin hajjin akan jahilci to haka ya kamata a ce tun kafin ramadana har cikin ramadana har ƙarshen ramadana ana cewa mutane bita kan abin da ya shafi azumin watan ramadan yau za mu karanta littafin bulugul maram wallafar ibn hajar al-asqalani kuma za mu karanta kundi ne da yake magana kan azumi ma'ana kitabu siya kitabu asiya idan aka ce asiya ko asaumu abun darin bakin larabci shine ma'anar al-imsak ko ka ce asiyamu ya zuwa ƙur'ani ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siya. ko kuma ka ce asaumu ya zuwa ƙur'ani fa inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima al insiya to a gundarin bakin larabci da haka ce al-imsa al-asiyam ko asawmu ana nufin al ana nufin al mutum ya kame ya yin abin da aka ce da shi ya yi ko ya yin abin da da ya halatta ya yi shi ne al'insa to amma a yaren shari'ar musulunci da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutuba alaikum su siyam ya ku waɗanda suka imani an wajabta muku yin azumi shin an wajabta muku kamewa ne kadai ko ko me ake nufi sai malamai suka ce idan aka ce azumi a yare na musulunci huwal imsaku an shahawatayil batani wal farji yawman kamilan biniyatin qabla al-fajr aw ma'ahu biniyatin قبل الفجر أو معه في غير زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد wannan shine azumi na farko huwal imsak shine kamewa kaga cewar azumi shine kamewa an turo shi ne daga ina daga gundarin bakin larabci fa inni nazartu lirrahmani sawman ta ce ta yi alkawarin yi ma Allah azumi ta yi alkawarin kamewa saboda haka azumi shine falan ma in siya yau ba zan yi magana da wani mutum ba shine azumi kamewar ke ma'ana ta kame yau ba za ta yi magana ba kina al-sawm eh, shine al ka kame da cewar ba za ka aikata abu kaza ba ina ka ce azumi huwal imsaku shine kamewa an shahawa shahawatayil batan mutum ya kame ya bar biyan bukatar ciki wal da kuma biyan bukatar farji wannan ɗaya kenan yawman kamilan wuni cikakken wuni wuni cikakke biniyatin da yin niyya niyya ta zama ƙabal alfajiri kafin alfijir au ma'ahu ko niyya ta kasance tare da hudewa alfijir fi ghairi zaman alhaidi a lokacin da yake ba na al'ada ba da yake nan wan nifasi a lokacin da yake ba na jinin biki ba wa ayyamil ayad a lokacin da suke ba na bukukuwan sallah ba wannan shine azumi in aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to bai zama azumi ba kuna ji da ke ko in aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka amfada ta arifi to abin da mutum ya yi ba azumi ba ne tsaka tashin farko sai mutum ya san menene azumi na farko huwal imsaku shine kamewa an shahawa ta batan daga barin biyan buƙatar sha'awar ciki sha'awar ciki ita ce ci ko sha an ƙoshi ko ba a ƙoshi ba ciki dai yana son ya ji an same wani abu baki yana son ya lasa idan aka ce azumi shine kamewa daga barin biyan bukatar ciki bukatar ciki kuwa ita ce ko dai a ci ko kuma a sha ashe kenan idan mai azumi ya ci ko ya sha ya ƙoshi ko bai ƙoshi ba azumin shi ya kari saboda an rasa samun an rasa samun wannan gabar da aka ce huwal imsaku an yal batani kamewa daga barin biyan bukatar sha'awar ciki shi kuma bai kame ba daga barin biyan wannan bukatar ɗaya kenan wal farji da kuma biyan bukata ta farji biyan bukata ta farji biyan bukata ta farji ita ce kamar haka na farko saduwa an fitar da mani ko ba a fitar da mani ba in dai aka sadu to an biya bukatar farji ɗaya kenan na biyu fitar da mani ko an sadu ko ba a sadu ba in dai aka fitar da mani to lalle lalle an biya bukatar sha'awa sha'awa ta gushe sha'awa ta tafi na uku fitar da mazi fitar mazi shi ma biyan bukata ne na farji biyan bukata ne na sha'awa domin waɗannan abubuwa guda uku da aka ambata sha'awa ce take fitar da su in dai babu sha'awa saduwa ba za ta yi ba har malamai suke ganin ana yi wa namiji tilas na aikata zina saboda idan ba shi da sha'awa ba zai iya aikatawa wata matsala ce ta daban wannan kenan sai na biyu fitar saduwa kenan sai na biyu fitar mani fitar mani sha'awa ce take fitar da shi shi ya sama da aka zo ta arifinsa sai aka ce huwal ma'u al'abiyadu al ya huruju inda shahawati a tsawara shi ruwa ne da yake fari mai kauri yana fita a lokacin sha'awa da take babba sai aka gwama fitar shi da sha'awa wana ji da ke ko sai aka gwama aka hada fitar mani da sha'awa sha'awa ce take fitar da shi haka nan da aka zo kan mazi da aka ce huwal ma'u al-abyadu ar-raqiq inda ash-shahawati as-sughra ruwa ne da yake tsararo yake fita a lokacin sha'awa da take ƙarama. kenan fitar mazi yana fita ne ta sanadiyar sha'awa in babu sha'awa babu fitar mazi shi sa aka lissafa fitar mazi yana kare azumi fitar mani yana kare azumi saboda me saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wani hadithi kenan alhadithu alqudus Allah ta'ala ya ce a saumuli azumi na wani wa ana ajizi bihi kuma ni zan saka da shi ni zan ba da ladansa haka Allah ta'ala da sun bukhari duk da sallah fa tashi ce hajji nashi ne amma ya ce azumi na wani. kun lura da ke ko domin ka lura azumi zunzurutun imanin ka ne ke sawa kai za ka iya tare yaro ka ce za ka iya tare yaro ko a tare ka a ce shi kai sallah mutum ya yi amma za ka iya tare mutum ka ce sai ya yi azumi yau za ka iya ba in ka tare shi can jima sai ce fitsari ya kama shi fitsari ya kama shi dole ka ce ɗauki butan shiga makewi yana shiga makewi ya cika cikin shi da ruwa aga babu yadda za ka yi nisa Allah ta'ala ya ce la'allakum tattako domin ku ji tsoron Allah ima abin nan azumi yana kara mutum jin tsoron Allah domin an ba shi amana kansa ne da kansa an bashi amana kansa ne da kansa Allah ta'ala ya ce a somuli wa an ajizi bihi azumi na wani kuma ni zan saka ka da shi saboda me sai Allah ta'ala ya ce yadda ta'amahu yana barin abincinsa wa kenan mai azumi yana barin abinci wa sharabahu da abin sha nau kenan abinci da abin sha wace sha'awa ce ta ciki ya dawo ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu da kuma sha'awarsa sha'awa kuma wace kaga ta farji kenan ko ya dawo ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajili yana barin abincinsa da abin shansa da kuma sha'awarsa saboda ne da kuma sha'awarsa saboda ne. saboda haka kenan ashe idan mutum ya ci ya sha ya bar abincinsa bai bar abincinsa ba idan mutum mani ya fita ya fitar da mani ko ya fitar da mazi ya bar sha'awarsa bai bar sha'awarsa ba domin fitar su suna fita ne da sha'awa isa ka gaba a ce fitar yawo ko fitar majina ko fitar hawaye yana kare azumi ba domin su ba sha'awa ce take fitar da su ba ko fitar fitsari a ce mutum in fitsari azumin shi ya kare duk ba a faɗi wannan ba saboda ba sha'awa ce take fitar da su ba tsora ka lalle ilalla sai mutum ya yi taka tsantsan sai mutum ya yi taka tsantsan domin kowannensu yana karya azumi saboda haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce mai azumi ya da ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali duk mutum da ya fitar da mazi lalle ilalla bai bar sha'awa ba mutumin da ya fitar da mani bai bar sha'awa ba balle mutumin da ya sadu da iyali bai bar sha'awa ba a ta'arifi ya da'u abin nan huwal imsaku an sha'awa ta yalbatani wal farj ko yauman kamilan yauman cikakken yini yini ya zama cikakke ya za a yini ya zama cikakke shine ya zama na mutum ya barci da sha da sha'awa tun kafin alfijir ya keto ina fata mun gane wannan sannan ya ci ya sha bayan rana ta faɗi idan aka samu wannan an sami yawman kamilan amma idan ya ci ko ya sha bayan alfijir ya fito da minti ɗaya an sami yawman kamilan ba samu ba ko ya ci ya sha kafin rana ta faɗi da sakon talatin an sami yawan kamila ba a samu ba kuma allah ta'ala cewa i wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana la kuma khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila a farkon ɗaukan azumi in mun ce farkon ɗauka ba muna nufin rana farko ba lokacin ɗaukan shi sai Allah ta'ala ce wa kulu kuma ku ci washrabu ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al har alfijir ya keto har sililin farin zare ya bayyana daga sililin bakin zare hatta yatabayyana al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad farin zare ya bayyana daga bakin zare min al-fajr na al-fajr ma'ana har al-fajr ya keto kaga daukowa kenan ajiya kuma sai yace thumma atimu musu ila al-layl to kenan abin da ake bukata ya zama na kai da za ka yi azumi yanzu muna cewa azumi ne da sunan shi na azumi na nafila ko na farilla na farilla na ramadana ko na kafara ko na alwashi in dai azumi ne dole cika waɗannan bayanan da aka ambata ina fatan kuna jina da kyau saboda haka dole mutum ya tabbatar da ya ɗauko azumin shi a kan lokaci kuma ya sauke shi a kan lokaci mu dai a nan garin mina in dai mutum yana son ya ɗauki azumi ya yi azumin da babu shakku a kai ba sai ya buga ma malam waya ba ya tambaye shi ya azuminsa shine a ce karfe biyar saura kwata ka rufe komai da komai kun gane ko karfe biyar saura kwata a ce ka rufe komai da komai ka wanke hannunka ka gama shan ruwan ka rufe komai to yanzu ka ga batun ɗauka ka daidaita magana ɗauka ke da kai da iyalan ka tabbatar biyar saura kwata ba mu ce biyar saura kwata alfijir yake fitowa ba kwana ji da kyau amma dai in dai ka lizinci wannan da izinin Allah ta'ala ka bai ma azuminka kariya azuminka ka ba shi kariya ta bangaren ɗauka ke ta bangaren ajiyewa shi dama rana ce take faduwa kullum in ka ga rana ta faɗi to alfijir abin nan lokacin shan ruwa ya yi amma ɗauka da yake huduwa alfijir ne wani zai ce maka bai taba ganin alfijir ba kun gane ko wani zai ce maka bai taɓa ganin alfijir ba saboda haka batun ajiyewa shi kuma faɗuwar rana ce ita kuma faɗuwar rana tana bayyana ne idan aka ce gari yana fayau ma'ana babu hadari babu ruwan sama wana ce da ke ku babu hadari babu ruwan sama a nan mutum yana ganin cewar rana ta faɗi amma idan akwai hadari ko ruwan sama ba kasafai ake gane hakan ba sabili da haka idan ya zama na yau misali a ce mun sha ruwa karfe bakwai saboda gari yana tangararau ko bakwai saura minti biyu sai zama na gobe kuma an yi ruwan sama karfe shida da rabi gaba ɗaya gari ya yi duhu za ka sha ruwa? eh saboda me saboda ba a samun dogon canji haka akan lokaci da ka a kiyaye da yawa idan aka ce an sha wannan an yi ruwa ko an yi kaza sai ka ji wani ladan kawai ya danno kiran sallah kana duba a agogo karfe Eh, an samu bambanci tsakanin jiya da wani minci goma wasu kuma dinga ce da ladan ka kira sallah mana ka kira sallah mana su ba za su sha ba sai in ya kira saboda an laifi ne zama na shi shi za su lafta ma laifin Allah ta'ala ya sauke bin niyyatin wannan ya kasance da yin niyya qabal alfajiri kafin alfijir kenan mutum yi niyya bayan alfijir ya keto sannan yi niyya azumin shi bai ba shi sai ce bi niyyatin qabal al-fajr aw ma'ahu dai niyya kafin alfijir ko kuma alfijir na fitowa niyya tana hawa to anan ne mutum yayi azumin sa amma idan ya zama na sai da alfijir ya keto sannan yayi niyyar azumi ba shi da azumi wana ji da ke ku ba shi da azumi saboda hadisin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa babu azumi ga dukkan wanda bai kwana da niyya ba hadisin mallam ta siyama yama al-fajr duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba kafin al-fajr ya keto fala siyama lahu ba shi da azumi hadisin Hafsa mu zo kan a cikin karatun hadisi da niyya niyya ta zama domin Allah yanayin niyya ne domin Allah subhanahu huwa ta'ala akwai abin da yake ta yaduwa a gari cewar azumi yana ƙara lafiya azumi yana kara kaza eh ba a yi musu ba amma dai kai ba kana azumi ne dan ƙara lafiya ba kana yi ne don ibada na an mutum ya zama da don ƙara lafiya ne sai ya yi to shi kenan ƙara lafiya shi ne shi ne lada an kuma bai samu lafiya ba kaga bai samu lafiya ba kuma bai samu lada ba amma in kai domin Allah ne sai kuma ka samu lafiya kaga samun lafiya shi ne riba kafa saboda ka niyya ita ce saboda innamal a'malu bin niyyat wana ce da ke ko innamal a'malu bin niyyat dan yanzu idan mutum ya kwanta bacci karfe biyar saura kwata na asuba ya kwanta bai tashi ba sai karfe bakwai da minti biyar na almuru na yamma aga gaba ɗaya ba ci ba sha gaba ɗaya ya yi azumi saboda mi ba niyya ga dole a sami niyya dole a sami niyya bi niyyatin kabal fajar fi ghairi ayyamin haidu wan nifas a lokacin da ba na al'ada ba ba kuma na biki ba kenan a lokacin mace tana tana tana biki ne biki shine jinin haihuwa biki shine jinin haihuwa ko kuma al'ada al'ada shine jini da yake zuwa da yake zuwa wa mata to mace ba ta azumi a lokacin daya in ta yi azumin kuma ta saba ma Allah kuma sai ta rama kuna ji da ke ko sai ta rama daman babu waɗanda suke azumi a lokacin al'ada daga shi'a sai 'yan tatsini su ne suke yin azumi a lokacin al'ada suke yin sallah a lokacin al'ada saboda haka mace mai al'ada ba ta azumi mace mai jinin biki ba ta azumi ɗaya in ta yi azumin kuma ta saba ma Allah kuma sai ta rama shi ina fata mun gano wannan da kyau shi ne fi ghairi zamanin alhaidi wani nifas ba a lokacin al'ada ba ba kuma a lokacin biki ba wa ghairi ayyamil a'yad ba kuma lokacin bukukuwan sallah ba lokacin bukukuwan sallah shine karamar sallah akwai rana guda ranar sallah ba a yin azumi ranar sallah da kan aka ce yau an ga watan ramadan gobe sallah to gobe azumi duk mutumin da ya ce ya yi azumi a ranar a shar'anta ba sunan shi azumi ba kamar yadda mai al'ada in ta azumi lokacin tana al'ada a shar'anta ba sunan wannan abin azumi ba hakan nan ranar babbar sallah da washe garin babbar sallah goma ga babbar sallah da sha ɗaya da sha biyu duk ba a azumi in mutum ya azumi kuma ba sunan wannan azumin ba ba sunan wannan azumi ba kawai malamai suna ce in banda wanda yake matu’i in banda wanda yake tamattu'i shine aka daga mashi zai iya yin wasu wadancan kwanaki sha ɗaya ko sha biyu banda da ranar sallah to a takaicen takaitawa wannan shine abin da yake azumi wannan shine abin da yake azumi kuma azumi rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama ramadana duk wanda ya azumin watan ramadana imanin ya yi shi ne yana da imani wahti saban kuma ya yi shi ne don neman lada a wurin ubangiji gufira lahu ma taqaddama min zambi. wannan an gafarta mashi abin da ya gabata na zunubinsa subhanallah abin da ake bukata ya zama imanin wahtisaban imani da neman lada akwai maganganu da ke fitowa daga bakin mutane ya ce shi wallahi azumin na badin ya zama dole ba da bai yi ba ba ka taba ji ba wannan ya yi shi ihtisaban kaji an ce yau azumi 29 ya ce wallahi ko an gota ko ba a gota ba shi ko ba zai ba eh ba ka taba ji wannan ba to haka wannan laifi wannan laifi kuma ganganci Allah ta'ala ya tsare mu akwai kuma wanda suke yin azumi ba musulmai ne suna zaune da musulmai a wurin a wurin aiki saboda haka da suka suna yin azumi su ma sai suka yi azumi azumin su yayi bai yi ba saboda imani ake bukatar su Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya Allah ta'ala ya amfanar da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik so zamu karatun litinin talata laraba insha Allah ta'ala litinin talata laraba insha Allah kitabu siyam na bulugul mara da Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu shiga cikin littafin kai na eh eh kalmar da hausa suke yi wai dalla da ake sallah ko akwai kalmomin da sai su an dora su a ma'auni na shari'a kullum da ke ko ana yin sallah dalla da ne amma da waɗansu bayanan kuma haka